kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa madina ina tare da tarnan fudai ahmed barka da warhaka tarnan barka aisa ya naga kina ta mulmishi ko ai murmushin nake gani kana yi mi dai muka kama abokan matasa a cikin wannan shirin namu a rana gobe ne dai dalibai wanda suke karatu a makarantun koyon sana'a za su komawa makaranta sannan a takaitaccen jawabi za mu je a can maradi da za mu dauko jawabi akan wata makaranta mai furar da matasa musamman wanda suka bar karatu kamar kullum waɗannan labarin matasa na lahadi dai za mu kare su da labarin wasanni musamman tserere ko kuma athleticism. Gobe ne koma karatu na makarantun ne koyon aikin hannu na jamhuriyar Nijar da kuma makaranta na kiwon lafiya na nsp. Aisa kina nihi dai nsp da More Zika ta birniya mai ko? Eh. To eh haka ne Aisa ita dai a wannan makaranta a wannan shekara wajen dalibi 149 ne suka ga su a yi wasi da su examen de certification en santé. A labarun da dai muka samu ita dai wannan makaranta ta yi wani abun a zo a gani musamman wajen hada dose na wayannan dalibai wanda dai wata cibiya wadda ita ce take da alhakin duba wayannan takardun ta yi wasi da su. A cikin wayannan dalibai dai da muka faɗa muku 460 ne suka sanci kansu cikin wani hali rashin karban takardunsu amma domin ƙarin bayani sai a saurari maga takarda na kungiyar dalibai na wa'annan makarantun mun sami labarin da ke nuna cewa mu suna da damar sake ɗaukar horo ba tare da sun biya kuɗi ba suna da kuma izinin zuwa aikin neman kwarewa kamar sauran ɗalibai abinda bamu gane ba wai sai sun sake shekarar karatu ba abu ne da muke iya amincewa da shi ba gwamnati na iya sake shirya wata jarabawa a sauƙaƙe domin ɗalibai 149 abu ne ne mai sauki sosai gaskiya a yanzu a fannin karatu za mu shiga walam a cikin jihar tilaberi inda sati biyu da koma karatu ɗalibai sun nuna koke-koke da wasu matakai da aka yi a cikin doka ta ɓaci. Su dai wa'annan dalibai su yi Allah wadda da wa'ansu matakai da aka dauka musamman a al'amarin dokar ta ɓace da aka sa a wannan ja kamar halbi cikin iska ko kuma zagaye da jami'an tsaro suke yi. Abokin aikin mu Iliyasu Gumande ya tattauna da wasu daga cikin su sai a saurari fassarar abin da suka faɗa mashi. Karatu ya tashi idan muna cikin aji ba abin da yake ɗaga mana hankali kamar ƙarar bindiga. Ko muna cikin aji muna jin karar bindiga wannan yana sanya ba ma fahimtar abin da ake koyar da mu Idan muka haɗu a gungu ɗaya da dare muna ganin sojoji suna sintiri hankalinmu yana matukar tashi da yake ba mu saba jin karar bindiga ba gaskiya hankalinmu yana matukar tashi. Tarnan za mu ci gaba da labarun namu shugaban matasa na jamhuriyar Nijar ya samu babban yabo satin da ya gabata. Eh haka ne Aisa a ranar Asabar kinda ta gabata Aliyu Umaru ya samu ta kyautar yabo a wani taro da aka yi wanda ya hada kasashen afirka da na europe a can banjul a jamhuriyar gambi wadda take makwabtaka da kasar senegal matasa 30 ne suka samu irin wa'annan kautattukar yabo akwai dan niger aliyu umaru kamar yadda muka faɗa muku habibu garba abokin aikinmu ya hada mu rahoto akan wannan batun Tare da tabi ne aka soma bikin gabatar da tukwicin cikin harabar ofishin ministan matasa da wasannin motsa jiki a Yamai. Aliyu Umaru ya bayyana mahimmancin wannan tukwici wanda ya ce karamawa ce ga matasan Nijar baki daya. Gidauniyar matasa masu kishin Afirka gidauniya ce da wani hamshakin Bologna ya girka yau shekaru da dama kuma yake tuntubar matasa na Afirka da duniya ga baki ɗaya wanda a takaice dai ake iya cewa an baiwa wannan babban tukwici. nan turfe sakatare na ofishin ministan matasa da wasannin motsa jiki ya bayyana cewa Aliyu misali ne na ci gaba ga sauran matasa misali ne na cin nasara wannan tukuci ya nuna Aliyu umaru a matsayin matashi abin misali a duniya baki. shugaban riko na kungiyar matasan afirka ya yi kira ga matasan nijar na su bulo da fasahohi domin bunƙasar da ƙasarsu. su yanzu kuma sai takaitaccen mu na musamman shi dai wannan rahoton zai kai mu a can jihar maradi musamman inda za mu kawo muku jawabi akan wata makaranta mai horar da matasa wanda suka bar karatu ko kuma wanda ba taba karatu ba inda ake koya musu ayyukan hannu muhammad mamma ya hada mu rahoto sai a saurari fassarar shi girki ne da gwamnati ya yi domin baiwa ɗaliban da aka kora daga makaranta bisa ajin cm2 na su sake auna sa'ar su hakika suna gadan-gadan ga gudanar da aikin na nasu daraktar cibiyar madam ahmadu maryama ta kara mana bayani akan wannan cibiyar a bangaren bayar da horo muna ba su horo kan aikin na mekanikanci kan yadda ake tafiyar da tsarin gida aikin wutar lantarki da kere-kere na karahuna muna da wa'inda suka yi lakol da wa'inda ba su ba a bara mun kammala shekara da dalibai 333 yau fiye da shekara biyu wannan cibiyar ke baiwa mata matasa sha'awar shiga cikin ta Maryama yahayya 'yan shekara goma sha shida, ta ɗau niyyar shiga wannan cibiyar ne ganin kasawar da ta yi a makarantar ɗaukar darasin jimilla e gaskiya yi aiki hannu ya kawo saboda in koyi aikin hannu saka haka buri na in taimakawa mutane waɗanda ba su iya ba suna bukata a masu Abdul Fata'u Mamman shi kam ya kammala ɗaukar horonsa na aikin lantarki shekara biyu ya yi a wannan cibiyar. Eh, ina koyan gyaran wuta ne electricity. Eh, na ji daɗi sosai saboda yanzu ma akwai aikin hannu wanda mutum yana yi wanda cikin gari ma ana neman ka kai ka ta taɓa. Amadu Maryama ta fahimci da samun horon ga aikin hannu shine ke sa matasa ke mai da hankali a kai. Gaskiya mutane sun so mu gane mahimmancin koyon akwai matasa da ke isko mu a nan aro inda ke makarantar boko. Ko ka yi makarantar boko ko ba kai ba in dai an rubuta ka cikin wannan makarantar za a koya maka aikin da zai amfane ka tsawon rayuwarka in dai ka mai da hankali to za ka ci gajiyar aikin naka ko ba tare da yawancin ɗaliban wannan cibiyoyin ana karɓar su ne bayan an sa su ga hanya a hukumce amma duk da hakan wasu matasan na iya rawaita kansu ta kimar sa kai da kai tare da biyan kuɗi jika goma sha biyu na sefa sai mu shiga cikin wasannin motsa jiki eh haka ne aisa labaru wasannin na wannan satin da za mu fara su da zancen wasanni na goma sha bakwai na duniya na atletism ko kuma tserere da ake yi a can doha a qatar eljam uriyar niger amina saini ta yi dai abun a zo a gani a wayannan wasannin inda tsereren mita dari biyu na mata amina ita ta zo ta hudu a wannan bangaren bayan tserere na mita dari biyu kuma ta yi na dari hudu na mata banda ma amina saini akwai wani matashi na jam'uriyar niger da ya je a can doha da ake ce fatima musa zarumai wanda ya shiga tsereren mita dari fudu na maza na muka kawo ƙarshen karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi mana gode gare ka sai wani sati idan allah ya kai